haka take sido kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. musulmi suna cikin kwanaki goma na karshen azumi lokacin da ke tattare da ibada da saloli da daddare a cikin labarin namu za ku je ƙarin haske kan abin da ake bukata ga mata su ta yi a wannan lokaci an samu mutane da suka harbu da cutar ɗan sankarau a tawa da doso a cikin labarin namu za ku ji daraktan kyau lafiya na tawa kan alamomin wannan cuta a cikin shirinmu na musamman za mu kawo muku tarihin ƙauyen kyota mai yaƙi a cikin yankin doso. to da la yanzu galabar na naku ɗaya na bin ɗaya kwanaki goma na ƙarshe na watan azumi na kasancewa da saloli da daddare ga musulmi. Musulmi da dama ne suke zuwa masallatai domin ibadar dare me ake bukata ga mata su yi a wannan lokaci na kwanaki goma na ƙarshen watan azumi. Ustaz Haladu Yahaya ya yi wa Hawa Usman karin haske. Sallar kiyamun laili na tsayuwar dare salloli ne da ake yi da daddare bayan sallar isham saboda neman kusanci ga Allah da kuma neman gafara ga Ubangiji. Sallar tsayuwar dare yana yiwuwa ga mace ya fi dacewa ta yi ta a gida wurin da ya fi dacewa ga macen ta yi sallar shine a ɗakinta fiye da a cikin farfajiyar gida kuma ta yi ta a cikin farfajiyar gida ya fi ta yi a masallaci. la cour, c'est mieux qu'elle le fasse à la mosquée. Ta hanyar wani sakon rediyo na ranar 28 ga watan Maris, ministan cikin gida ya umarni mashawarta na yankuna da shugabannin zauren majalisa na birane da shugabannin zauren majalisu na gundumomi da da'irori da su dakatar da duk wasu kashe-kashen kuɗi na kananan hukumomi ba ga biyan albashi. Wannan sako ya shafi ƙananan hukumomi 266 da ke Nijar. An samu nau'in cutar ɗan sankarau a tawa a cikin mutane 59 da suka kamu kusan mutum 20 suka mutu a cewar jami'an kiwon lafiya ya ake kama da cutar kuma yaya alamomin nata suke. Dr. Abdulmumin Abdullahi, daraktan kiwon lafiya na tawa a cikin rahoton Idrisa Adamu. To wannan ciwo na sankarau wanda aka ce meningitis da turanci alamunta suna farawa ga masassara da ciwon kai ga wasu yaro sai ka samu hadda amai bayan amai zaka gani waya yaro ya sankare shine mamaharin sunan na sankarau a lokacin duka daga shi gaba da baya sai ka gani waya ya zama kaman katako bai motsi yana kai wani lokaci har ga e, eh, kamar higa ruwa ba e, eh, zaka gani kamar alama mabugi yana bugu yaro da an ga alamu iri waɗannan to ai gudu a ruga zuwa likita neman magani shi likita akwai abubuwan da ya kamata yi na magani magani bayan magani kuma shi yana da ilimin na nuna cewa lalle wannan cutar ita ce sankaro ko kuma ba ita ba ce, in ba ita ba ce sai magani abun da an matsala hanyoyi dai waɗanda ita cutar take kama mutane ta hanyar ma'amala ne da kusantan juna lokacin da mai ita yake kamar duka tari ko kuma wani gutulet shi wancan ya shaƙa su duka lokaci yana iya kamu da wannan kwarai ake warkewa duk wanda ya zo da sankararren wuya akwai magani yake cika shi kanshi shine yin allura ta antibiotic wanda ake ce ceftriaxone yau ita ce a cikin protocol national kimu A cikin wasu ƙauyuka na jihar Boso akwai magidanta da suke hana matansu zuwa awo, matsala da ke tatar da illoli ga kan lafiyar uwa da ɗanta a cewar madan Ari Ingwalle Faji, kuma ita ce wakilayar wajen yaƙi da cin zarafin mata, ta yi kira ga maza a cikin rahoton Abdullahi Maina. mace ta samu ciki wata uku ta je ta yi awo ta san lahiyarta ta san lahiyar abin da yake tare da ita maza kasu hana shi wannan ciwo na da da aka sani na mace fannin aifuwanta dama akwai shi mu je mun ɗauki ciki mu yi awo bayan mun yi awo an ga lahiya mu an ga lahiya abin da yake tare da mu alhamdulillah wata tara da kwana goma wannan in Allah ya sa aihuwa Allah ya kawo shi mu je likita mu aihu me yasa dan a ga lahiyar mu kuma a ga lahiya abin da muka aifa lokaci in yayi kwana arba'in wannan ka zo bayan ka kare wanka a zo awo a auna ɗanka a ga lahiyar shi in akwai alluran da ya kamata a yi shi irin na dan ne ake yi a ma yaro na allura na farko a yi na biyu a yi na uku hal a kai ga na wata tara shi ma in kana zuwa awo ne za a samu kar mu ki zuwa awo kuma mu yarda da Allah mu yarda da likitotinmu suna tare da mu ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa ta shirya wani baje koli a ranar yau 29 ga watan maris albarkacin ranar duniya ta hasashen yanayi a wannan lokaci sauyin yanayi dai na shafar tattalin arzikin duniya da kuma ruwa da dai sauran muhalli wannan rana an yi bikinta a ranar 23 ga watan maris da ya gabata kacalla lawan gabciya a daraktan ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa a cikin rahoton hassan nuru abdurrahman 23 ga watan Maris, wanda yake zuwa daidai da rana ta duniya ga masu hasashen yanayi da aka kirkira a shekarar 1950. Maudu'in wannan shekara shine abin da yake sahun gaba a fannin canji yanayi. Ruwa suna cikin abubuwan da suke bamu damar a yi noma, kiyo da kiyo lafiyar jama'a, sannan muna aiki bisa abin da ya shafi ibtila'i da albarkatun ruwa da makamashi. Muna da wasu sabbin na'urori na zamani saboda an kawo wata fasaha wadda ta ce a nan Nijar wanda shine karon na farko kowane bangare na ci gaban ƙasa da zarar muka fara aiki da waɗannan na'urori suna iya amfani da shi domin haɓaka nazarinsu. Rashin cimakar busashe na tilasta a makiyaya da dabbobin nasu zuwa neman abinci har zuwa shimfiɗar tafkin Chadi duk da hani da kuma matsal da ke tattare da haɗari. Hamadu Bukari Fulo, shugaban ƙungiyar makiyaya a Difa, ya ba da ƙarin haske a cikin rahoton Mani Musa. La plupart des éleveurs euh, akasarin makiyaya sun tafi wajen yankin butti kusan wajen yugum a yankin tasker da kuma a ɗaya bangare cikin yankin arewacin bula isari da kuma wajen yankin ingurti a ɗaya bangare wasu da ke kudu sun sauko kan gulbin komadugu har zuwa cikin najeriya wasu kuma sun tafi gabas cikin tafki duk da matsalar rashin tsaro da ke akwai wasu sun dawo kuma suka hau wajen Buti. bana mun yi la'akari da kasancewar boloji da bororo a cikin yankin butti abinda ba mu gani ba duk shekarun ga na baya-baya domin matsalar rashin tsaro ce ta kore su tun cikin watan uku suka koma wancan bangare a shekara ta 2020 iyalai a duniya sun bannata fiye da miliyan guda na abinci a yini duk da cewa mutane miliyan 780 suna fama da yunwa kuma rabin al'ummar duniya na fama da karancin abinci a cewar wani rahoton shekara ta 2024 kan batun bannar abinci na shirin majalisar ɗinkin duniya kan yanayi da aka fitar a ranar jiya 28 ga watan maris cikin rahoton bannar ta shafi kashi 60 cikin 100 na iyalai sannan masu sai da abinci cikin gidace su kashi 28 sannan kuma sai da abinci guda-guda su kuma kashi sha biyu cikin ɗari. A cikin al'adar wasu al'ummomin ƙasar Nijar albarkacin aure ana amfani da lalle yawanci mako guda kafin auren ya ake shirya lalle kuma ya ake yi wa amarya wanka da lalle. Shatulle Bano ta yi wa Ummu Umaru ƙarin haske. lalle mara daka kuma har yaushe a sa balma a sa hanci dabino mai hanci bakwai a yan da kayan ji kone ba. na so ku sa kwari an kuna so ku sa roba ku sa waiwai bokiti ne ake na roba da shi muke yi eh to ai can zamanin da ne yanzu da an bari yanzu da roba ce mu muke sawa so da ai zamani ne a sa balma saboda zama lahiya ko yaro gigita yake sai ya zama shi lahiya da eh dabino mai hanci bakwai kuma har yaushe mu hakka da muna je hakka da eh. ko kwana bakwai ne ana ta wanka ana ta wanka sai da hita amma muka shi kai sai sati ana iba ana wanka mun yi wankan huri mu na hita sai kuma duk in za ta wanka amarya kuma su ne muke da mana ba na kasan maradi daga maradi ne dole addu'a mu dai wanga shi kunshi ne kawai muke ba a karatun komi ko namu na yan sarki da muke a a tsoyi ba dangin uba ke wanka su ke shiku Bayan RDC a wasannin Francophonie inda ya lashe kyautar zinariya a wasan ƙetare shinge mai tsawo, Sumaila sula Umaru ya samu tiken zuwa wasannin Olympic na Paris na watan Julin shekara ta 2024. Ɗan wasan niger zai yi ƙoƙarin lashe wata kyauta ta daban a tseren mita 100 nan da makonni biyu masu zuwa a birnin Marrakesh. Sumaila Sule Umaru a cikin rahoton hasumin Guruza. Euh, Tun da wannan kakar ta fara muke iya ƙoƙarinmu, muna training a kan jadawalin da kocinmu ya shirya mana, duk da ƙarancin kayayyakin aiki da muke da su. Kocinmu yana iya ƙoƙarinsa don abubuwa su samu su ci gaba. Mun gode wa Allah. Abu mahi mahimmanci shine mu yi ƙoƙari mu lashe lambar yabo. In Allah ya yarda, za mu iya ƙoƙarinmu na ganin mun shiga cikin tarihin ƙasarmu. Ai duk abin da muke nan muna yi saboda sa hannun shi ne. Da a dacen ko da wani ya ce mini, zan iya yin ƙoƙari ƙoƙari kamar haka ba zan yarda ba amma yanzu na gane kuma a shirye nake sai kuma bangaren 'yan meta ɗari su ma ina so in je in jaraba in ga me zai ba kwa To sai rahoton da ya rage mana ya kyota mai yaƙi wani ƙauye ne da ke jihar Bobo yankin Doso yawancin al'ummar zabarmawa ne amma ana samun Fulani da buzaye da Hausawa. Abdul Yasiri Abdul Wahab sarkin ƙauyen kyota mai yaƙi ya yi bayani kan tarihin ƙauyen da kuma masarautarsa a cikin rahoton umu Umaru. Mai yaƙi ne ya kafa garin. Bayan shi an samu mai yaƙi biyu amma na baya-bayan nan duka masu gari ne. Ni kuma a shekara 2019 ne aka ɗora ni a matsayin mai yaƙi. Mun sarauta mu ta yaƙi ce. Miye bambanci tsakanin mai gari da mai yaƙi? Eh, mai yaƙi ba turawa ne suke ɗora shi ba, saboda sarauta mai yaƙi mayaƙa ne da ke tashi su je su yo yaƙi har na Najeriya, Benin har Mali shi kuma mai garin zuwan turawa ne aka fara samun sa. a Nasarai kayan rano sun tinga mai garai. Miyan matsayi ko ma'anar mai yaƙi na kyota kan sai gana sai kyoto mai yaki abinda ake sa cota mai yaki shine wanda ya kafa a garin amma sunansa na gaskiya shine abubakar sadiq ana kiran sa mai yaki babba mai yaki bon hamni mutum ne mai tafiye-tafiye yana kai yaƙe-yaƙe ya je wani guri da ake ma zigi ya dawo ya ɗauki iyalinsa gabaki ɗaya ya tafi wani guri da ake ma goru bankasam an ce garuruwa arba'in ne suka haɗu suka kai masa yaƙi sai tashi ya zo bayan garin doso ya aika da ɗan aike zuwa ga jarmakwai cewa yana nan zaune a bayan gari sai jarmakwai ya ce a faɗa masa ya san su mujahidai ne idan da son samu ne ya wucewarsa bayan haka gari saba'in ne suka haɗu suka kai masa yaƙi ya ci su yaƙi sai ya samu bayi ya ce a kai wa jarmakwai shi yana kan hanyar wucewarsa ne sai ya zo a nan cewa wanda dai na gana kalaka ne wucewarsa mai yaƙi nawa ne suka huce kafin a ka gare ku mai yaƙi biyu aka samu bayan mai yaƙi babba ɗayan ana kiransa mai yaƙi ɗan lifori ɗayan kuma ana kiransa mai yaƙi isa amma tsakaninmu da su duka mai gari ne gama mai mai mai gari yanno mi aka san garin Kyota da shi? A lokacin da mai yaƙi yake cikin yaƙe-yaƙensa sai jama'a suka haɗu suka yi shawara suka ci a ɗora shi sarki ya ce shi bai son sarauta. Bayan wannan ne Allah da yardarsa ya kai ga kakanninmu Shek Abubakar Hasumi ya kawo addinin Musulunci. Ko bayan haka tun can da su musulmai ne. Amma wannan ba shi bane da. Duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Shin kuna son samun shirye-shiryen Studio Kalangu saman WhatsApp? Hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 da 54.